Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم عظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau talata daga nan radio Teheran da ke karkashin Hausa TV ga kuma abubuwan da muke ɗauke da su kamar haka bayan labarun duniya sai shirin duniyar mu a yau sannan shirin tarbiyyar iyali bayan nan shirin muryoyin masu saurare ya biyo baya sannan daga ƙarshe ku saurari shirin Afirka a yau.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida dubu sha bakwai da biyar da sittin.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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. To da farko ga muhimman kanin su. dakarun kare jun juhalin musulunci na kasar iran sun ce daga yanzu ba za a sake ɗaga kafa ga masu tare tarzoma da 'yan ta'adda ba shugaban afirka ta kudu sarar mafosa ya yi bayani dangane da zargin da ake masa na satar kudade wasannin cin kofin kwallon kafa na duniya da ke gudana a kasar katar kuwa russia ta lallasa japan yayin da brazil ta yi waje da kure ta kudu tunz kuma ga labaran da ke dake dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar iran wato rgc sun bayyana cewa daga yanzu ba za su sake daga kafa ga masu tare da tarzoma da kuma 'yan daba gami da 'yan ta'adda ba bayanin dakarun kare juyin juhalin musulunci na rgc ya ce matakin da ma'aikatar shari'a ta ɗauka na zartar da hukuncin kisa akan wasu da aka samu da laifin yi wa isra'ila ayyukan leƙen asiriya iran matakin ya daidai bayanin ya kara da cewa ya zama wajibi a ɗauke dukkanin matakan da suka dace domin tabbatar da cewa an bayar da kariya ga ƙasa da kuma al'ummarta da kuma kare ƙaddarorin jama'a da na gwamnati tun bayan da aka fara gudanar da zanga-zanga a ƙasar iran a ranar 16 ga watan satumba bayan mutuwar mahasa amini a asibiti bayan kamata da 'yan sanda suka yi suka rashin saka tufafi na mutunci zanga-zangar ta barke a wasu sassa na kasar ta iran inda wasu suka dinga kai hare-hare akan kaddarori na gwamnati da kuma na jama'a yayin da hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 200 a sassa daban-daban na kasar ta iran daga lokacin zuwa yanzu shugaban kasar afirka ta kudu sirar ramaphosa ya ce makomarsa tana hannun jam'iyyarsa ta anc a jawabin da ya yi karo na farko tun bayan da aka fitar da rahoto game da batakallar da ake zarginsa da cewa na da hannu a cikinsa na wasu kudade waɗanda aka sace daga gonarsa 'yan hamayya a ƙasar afirka ta kudu dai sun kira ga sirar mafosa da ya sauka daga kan shugabancin ƙasar ranar asabar mai magana da yawon mr mafosa ta bayyana cewa shugaban kasar ba zai sauka daga kan mukaminsa ba domin kowa an zaɓe shi ne da ƙuri'u al'ummar ƙasa yanzu dai shugaban ƙasar afirka ta kudu ya ce manyan jami'ai na jam'iyyarsa ta npc ne za su yanke hukunci akan makomarsa a ƙasar chad kuwa wata kotu ta yanke hukuncin ɗauri a tsakanin shekaru biyu zuwa uku akan mutane 262 waɗanda aka samu da laifin shiga zanga-zangar adawa da gwamnati wadda aka yi a watan oktoba wanda kai ga salwantar rayukan mutane da dama mutane 262 ne dai aka ɗaure wanda suna daga cikin mutane 401 waɗanda aka kama kuma aka gurfanar da su a gaban kotun da ke gidan yarin koro toro wanda yake da nisan kilomita 600 daga birnin injamina fadar mukin kasar ta chade yayin da lauyoyi suka kaurace wa zaman kotun saboda abin da suka kira sabawa ka'ida mai gabatar da kara ya ce daga cikin mutanen 401 waɗanda suka gurfana a gaban alkali kotu ta yi wa 80 ɗaurin talala da ka gyara halinka yayin da aka saki mutane 59 daga cikin su. to jama'a masu kada da sha'afa labaran suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran wasu rahotanni da suke da alaka da jami'an tsaro a tarayyar najeriya sun ce jiragen yakin sojojin kasar sun hallaka wasu shugabannin 'yan ta'adda a zamfara su bakwai waɗanda ake neman su ruwa a jallo jaridar daily trust ta bayar da rahoton cewa an kawar da 'yan ta'adda waɗanda suka yi ƙaurin suna a jihar kaduna sakamakon harin da jiragen yaƙi na sojojin saman najeriya haka kai a kan yankunan da suka buya rahotanni da sun ce waɗanda aka kashe ɗin sun haɗa da jibrin gurgu da isa jauro da tambawal daga jihar zamfara sauran da aka kashe kuwa sun haɗa da noti bala da yunusa da burti wanda ya kasance sanannen abokin wani dan ta'adda wanda ake neman ruwa jallo wato haladu buharin yadi edward gabriel mai magana da yawon rundunar sojin sama ta nigeria ya tabbatar da kai harin da kuma sahihancin labarin a bangaren wasannin kofin kwallon kafa na duniya da ke gudana a kasar katar kuwa kurusha ranar jilitin ta cire takwarata ta japan daga gasar cin kofin ta hanyar bugun da kai sai mai tsaron gida hakan da yana nufin yanzu croatia ta samu tsallakawa zuwa matakin kwata final tawagar croatia da ta samu nasara a kan japan ne da ci uku da daya. yanzu dai croatia za ta fafata ne da brazil wadda ita ma ta sami nasara a kan kore ta kudu a wasan da suka fafata a yammacin jiya litinin kasar japan da ya ta fuskanci yankan kauna ne a burinta na kaiwa mataki na kwata final a karan farko a tarihinsu duk dai su ne suka fi kowa yawan maki a matakin rukuni da suka fito daga rukunin e to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan to madalla yanzu kuma ga shirin duniyar mu a yau duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau, shiri wanda yake tattauna al'amura na siyasa, tattalin arziki, zamantakewa da kuma sauransu a nan Iran da kuma sauran kasashen duniya. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madalla masu sauraro a cikin shirmu na yau za mu dubi maganganu da jawaban da kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran nasir kan'ani ya yi a taron mako-mako da kafafen yada labarai dangane da al'amura da suka shafi ƙasar iran daga ƙasashen waje kamar yadda ta saba a kowace rana daga cikin al'amuran da kan'ani ya taɓa dai akwai maganar jejeniyar jcpoa ta shirin nukila ƙasar iran da kuma halin da ake ciki dangane da yarjejeniyar tattaunawar ta mutu ne ko kuma tana nan har yanzu har ila yau kan'ani ya yi maganan ƙasashen yamma da yadda suke amfani da duk wata hanya da suka samu don ƙara takura jumhuriyar musulunci ta iran wannan da wasu al'amura na daga cikin abubuwan da za mu yi magana a kansu a cikin shirmu na yau to da farko kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran nasir kan'ani kamar yadda ya saba a kowace ranar litinin yakan gabatar da jawabai dangane da al'amura daban-daban da suka shafi siyasar ƙasar musamman waɗanda suke da dangantaka da siyasar harkokin ƙasar wajen ƙasar iran kamar yadda ya saba a yau ma ya gana da kafafen yada labarai kuma ya yi jawabai da dama. Da farko ya bayyana cewa gwamnatin jihohar musulunci ta Iran ba za ta ci gaba da tattaunawa da kasashen yamma dangane da farfado da yarjejeniyar JCPOA ba a daidai lokacin da kasashen suke kara takura mata. Wato Iran ba za ta sake shiga tattaunawa da su ba matukar sun ci gaba da takura mata. ya ce a halin yanzu farfado da yarjejeniyar jcpoa baya daga cikin abubuwan da amurka ta sa a gaba sannan tana ci gaba da amfani da takunkuman tattalin arziki mafi tsanani kan ƙasar iran takunkuman da gwamnatin amurka ta yanzu ta gada daga wacce ta shuɗe da kuma wa'anda ta ƙara a cikin shekaru kimanin biyu da gwamnati mai ci na amurka ta yi ya ce gwamnatin amurka tana ci gaba da take yarjejeniyar jcpoa sannan muna ta jin maganganu masu saba juna wani lokaci ta ce iran ce take hana farfado da yarjejeniyar saboda taurin kan da take nunawa sannan a ƙarƙashin teburi kuma suna ta aike saƙonni zuwa ƙasar iran wanda suke nuna cewa ya amurka tana buƙatar a kammala tattaunawar farfado da yarjejeniyar da gaggawa kan'ani ya ce matsayin gwamnatin kasar iran dangane da farfaɗo da yarjejeniyar jcpoa a fili yake kuma duk ƙoƙarin da amurka da ƙasashen turai za su yi na sauya matsayin ƙasar iran ko tursasa samata ba zai taɓa yin amfani ba saboda iran ba za ta amince da wata yarjejeniyar wacce mutanen ƙasar ba za su amfana da ita ba ya ce ƙara wa ƙasar iran da amurka da ƙasashen yamma suke yi a cikin 'yan watanni da suka gabata ba zai yi tasiri a matsayin ƙasar iran kan yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar ƙasar iran ba ko kuma kan wasu abubuwa wa'anda iran take kansu farfado da yarjejeniyar jcpoa dai ba buƙatar ƙasar iran ce kaɗai ba in ji kan'ani amurka da ƙasashen yamma suna buƙatar a farfado da wannan yarjejeniyar fiye da ƙasar iran kan'ani ya yi kira ga ƙasashen turai da su daina biye wa ƙasar amurka dangane da wannan yarjejeniyar don asarar da za su yi idan sun ci gaba da zama 'yan anshin shatan amurka dangane da yarjejeniyar za su yi kuka nan gaba dangane da kasar falasinu da aka mamaye kuma kana'ani ya bayyana cewa matsayin mutanen bahrain a bayyane yake sun nuna wa sarakunan ali khalifa kan cewa ba sa bukatar hulɗar jikadanshi da hamshi kasar isra'ila don yin haka kamar dabawa al'ummar falasɗinu wuka ne a baya ba zai taimaka wajen dawo da ikonsu a kan ƙasarsu ba da aka mamaye haka ma shugaban masu gwagwarmaya da sarakunan ali khalifa ayatollah sheikh isa kasim wanda yake gudun hijira a nan ƙasar iran ya bayyana dangane da ziyarar da shugaban harfi isra'ila zai kai ko kuma ya kai ƙasar bahrain a cikin 'yan kwanakin nan kan cewa hakan ba alheri ba ne ga ƙasar ta bahrain da kuma ƙasashen larabawa na yankin tekun farisa da kuma sauran ƙasashen musulmi Sheikh Qasim ya ƙara da cewa a duk inda hamci ƙasar Isra'ila ta taka kafarta to ba za a sami zaman lafiya ba. Sannan samar da hulɗa jakadanci tsakanin wasu ƙasashen larabawa da kuma hamci ƙasar Isra'ila bai nuna cewa mutanen wa'annan ƙasashe sun amince da hakan ba. sai dai shugabanninsu ne suke yin abin da suka ga dama kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran nasir kan'ani ya bayyana cewa ra'ayin mutanen wa'annan ƙasashe a fili yake na baya bayanan dai shine yadda mutane daga ƙasashe daban-daban na duniya suka yi amincewa da magana da kafafen yada labarai na halittar ƙasar isra'ila wanda suka je gasar ƙwallon kafa ta fifa da ke gudana yanzu a ƙasar qatar har ila yau da kuma yadda mutanen ƙasashe daban-daban musamman ƙasashen larabawa da musulmi suke bayyana goyon bayan su ga al'ummar falastinu a lokacin gasar da kuma irin ƙiyayyen da suke nuna wa kasar ƙasar isra'ila a fili a wannan ƙasar har ila yau kan'ani ya ansa tambaya dangane da labarin da ke cewa amurka ta ba da sanarwar cewa ta kama wani jirgin ruwan ƙasar iran dauke da makamai da kayakin yaƙi zuwa ƙasar yemen kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa shi ma labari ne ya ji sannan ya ƙara da cewa yasar ƙasar iran dangane da ƙasar yemen a fili take gwamnatin ƙasar iran ta baje duk abin da za ta iya bajewa don ganin an sulhunta tsakanin ƙasar yemen da kuma saudiya da ƙawayenta sannan saboda zaman lafiya ta sake dawowa ƙasar yemen amma zarge-zargen da amurka da ƙasashen yamma suke yi ba gaskiya a cikinsa kan'ani ya ce jumhuriyar musulunci ta iran tana ganin mutanen yemen a tsakaninsu ne za su warware matsalolinsu da kansu ba tare da shishigi daga wasu ƙasashen waje ba. daga ƙarshe kan'ani ya yi maganar ƙoƙarin da amurka da wasu manya-manyan ƙasashen duniya suke yi na korar ƙasar iran daga hukumar kare haƙƙin mata ta majalisar ɗinkin duniya don abin da suka kira take haƙƙin mata a ƙasar iran ya ce wannan ma wata siyasa ce kawai ta ɓata ƙasar iran a duniya da kuma takura mata sannan don ƙara takurawa ƙasar don ta miƙa kai ga buƙatun ƙasashen amurka da kuma turai. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na duniyar mu a yau sai kuma ta fito a idan la'akai mu. wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. kuma lokaci ne da za a saurari shirin tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. Jama'a masu saurare salamun lashi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu. Barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali. Shirin da a cikin sa ne muke tattaunawa kan harkun da ka shafi rayuwar iyali. musamman harkokin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne sabu zama daga nan rajon boh da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za kasance tare da mu don cin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin namun yau za mu ci gaba ne da sauraron wani mai nazarin harkokin addinin musulunci daga garin baucin yakubu mai suna malam sanusi wunti da zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar yara mai wannan nazari da ci gaba ne kan batun renon ciki da kuma yadda ya kamata a bi da shi sannu a hankali in malam ya shirya bismillah A'uzu billahi mina shaitani rajim bismillahi rahmanu rahim a ci gaban shirin mu na tarbiyyar iyali a yau za mu yi kokarin bijiro muku da batun rainon ciki ne da matakan da suka dace mahaifiya ta kula da su saboda muhimmancin su a fagen kare lafiyar jiki da na ruhin yaro da za a haifa sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya ƙunsa. hakika ya zo cikin bayanan hikima na annabin rahama manzon tsira muhammadu ɗan abdullahi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa cewa yaro na gari fulawa ne daga cikin fulawoyin aljanna a fili yake cewa tarbiyya da kula da wannan fulawa da aka kwatanta da fulawar aljanna tana bukatuwa ga tsananin tattali da kula gami da lura tare da ɗaukan matakin gudanar da duk wani shiri da tsari da suka dace na renanta tun kafin baza irinta har zuwa lokacin tsiranta da kuma girmanta wato hakika samun yaro na gari yana buƙatuwa ga shimfiɗa da tsari mai ƙarko na amincin jiki da kuma ruhi goyon ciki ko renon ciki yana da tsari da muhimmanci mai girma a fagen tarbiyyar yaro da uwa za ta haifa tabbas jariri tun yana matakin maniyi halitta ne rayayye a wannan mataki kamar yadda wasu ruwayoyi suka fayyace cewar a lokacin da jariri yake watanni hudu a cikin mahaifiyarsa ne ake hura masaran ran dan adamtaka sakamakon haka jariri tun yana cikin mahaifiyarsa zai iya tasirantuwa da wasu keɓantattun halaye da ɗabi'u a ƙarƙashin mahangar ilimin zamani duk wani nau'in abinci da mahaifiya za ta ci ko tufar da za ta sanya ko kuma sautin da za ta ji ko maganar da za ta furta ko nau'in abin da za ta kalla ko abin da za ta ji a jikinta ko duk wani nau'in tasirin jiki ko zuciya ko kuma ruhi yana da irin tasirin da yake da shi a fagen tarbiyyar jaririn da ke cikinta hakika iyalai musamman mahaifa a matsayinsu na ɗaya daga cikin tushen tarbiyya da rainon yaro suna da gagarumar rawar da za su taka a fagen ɗora yara akan tubalin kyakkyawan tarbiyya ko gurɓatan ɗabi'unsu imam ja'far sadiq alaihi salam yana cewa duk wani jariri ana haifarsa ne a kan fidirar kaɗaita ubangiji da bin tafarkinsa sai dai mahaifansa su juya akalarsa zuwa bin tafarkin yahudanci ko nasaranci ko kuma Jusanci. a mahangar addinin musulunci kiyaye wasu muhimman abubuwa a lokacin haihuwa suna da tasiri wajen samun lafiyayyen jariri kuma rawar da mahaifiya za ta taka a wannan lokaci yana da muhimmin matsayi manzon tsira annabin rahama muhammadu dan abdullahi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana bayyana cewa a lokacin da naƙuda ta zo wa mace matsayinta tamkar mutum ne da ke azumi da rana da raye dare da ibadu kuma ranta da dukiyarta kamar tana ciyar da su ne a fagen jihadi domin ɗaukaka kalmar allah a bayan da ta haihu kuwa tana da wani tukunci da kyauta da ba zai taɓa kwatantuwa ba kuma a lokacin shayar da jaririn da ta haifa nono duk tsotsansa yana daidai da 'yantar da ɗa ne daga cikin 'ya'yayen isma'il wajen lada kuma bayan shayar da jaririn mala'ika zai sako gare ta da bisharar cewa Allah ya gafarta mata dukkanin zunubanta har ila yau manzon rahama muhammadu dan abdullahi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana bayyana cewa mace tun daga lokacin ɗaukar cikinta har haihuwarta da kuma shayar da abin da ta haifa tana da lada tamkar mai jihadi a tafarkin allah idan kuma har mutuwa ta riske ta a wannan lokaci matsayinta kamar matsayin shahidi ne sauraro kada ku shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan radiyon boh hausa a nan birnin tehran masu sauraro kada ku shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan radiyon boh hausa a nan birnin tehran da muke sauraron wani mai nazarin musulunci daga abotin yakubu wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan muhimmancin renon ciki. Hakika ƙoƙarin mace a fagen kyautata alakarta da Allah a lokacin da take ɗauke da juna biyu, wato a lokacin da take ɗauke da ciki, yana da gagarumin tasiri da muhimmanci a fagen gadar da lafiyar jiki da na ruhin jaririn da za ta haifa. Tabbas, mafi muhimmancin wasici ga mahaifiya a lokacin da take ɗauke da juna biyu shine bukatar nan mafi mahimmanci da ɗaukaka a rayuwar dukkanin mutane ta barin aikata zunubi da sauki wajibai da suke kanta annabin rahama tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana cewa allah maɗaukakin sarki ya ce babu wani abu mafi soyuwa da bawa zai fi samun kusanci gare ni da shi irin sauki wajiban da suka hau kansa sakamakon haka wajibi ne a kan miji da mata su yi tarayya a fagen ƙoƙarin kiyaye zaman lafiyar jiki da na ruhin iyalai tare da matsakaimi a fagen gudanar da ayyukan ibadu musamman karatun alkur'ani mai girma a lokacin da mace take ɗauke da juna biyu saboda irin gagarumin tasirin da hakan yake da shi ga jaririn da ke cikinta manzon Allah Muhammadu dan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana bayyana cewa ku haskaka gidajenku da karatun alkur'ani mai tsarki duk gidan da aka fi yawaita karatun alkur'ani a cikinsa alheri da albarka mai yawa suna sauka a gidan kuma iyalan gidan za su kasance cikin zaman lafiya da aminci kuma gidan zai kasance haske ga ma'abuta sama kamar yadda tauraron sama suka kasance haske ga ma'abuta ƙasa har ila yau ana shawartar mace mai ciki wato mai juna biyu ta dinga kasancewa cikin alola hakika kasancewar mace mai juna biyu cikin alola yana haskaka mahaifiya da jaririn da ke cikinta babu shakka cin dukiyar haramun yana mummunan tasiri akan zuciyar mutum kamar yadda imam ja'afar sadiq alaihi salam ke bayyana cewa hakika dukiyar haramun tana bayyana a jikin ɗan adam tabbas idan har dukiyar mutum ta kasance daga hanyar haramun ne to shedan ya samu hanyar da zai tarayya da shi wajen samar da maniyin da za a haifa masa zuriya Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul Isra'i aya ta 63 zuwa 64 yana fayyace irin yadda shaidan zai yi tarayya da mutane da suke bin tafarkinsa a dukiya da kuma zuriya da cewa Allah ya ce ka tafi an jinkirta maka kuma duk wanda ya bi ka daga cikinsu to haƙiƙa lalle jahannama za ta kasance sakamakonku wanda yake sakamako ne cikakke kuma ka yaudari wanda ka samu iko a kansa daga cikinsu da sautinka kuma ka jawo su da rundunar mayakarka da dakarunka kuma ka yi tarayya da su a cikin dukiyoyinsu na haram da 'ya'yaye kuma ka yi musu alkawari alhali kuwa babu alkawarin da shaidan zai musu face yaudara tabbas idan har dukiya da ake ciyar da mace da ita dukiya ce ta haram hakan yana janyo mummunan tasiri akan jaririn da za ta haifa a takaice dai gwargwadon abincin haramun gwargwadon irin mummunar illar da zai yi a fagen katange mutum daga alherin rayuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu masu sauraro ga shi dai malam ya koro bayani to amma lokacin bai san da wannan ba daga ƙarshe muna yi wa sanusi inuwa mai nazarin addinin musulunci daga garin bauchi godiya ta musamman game da waɗannan bayanai duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa wanda kuma har ila yau abokin aikinmu ne a nan a yamakon radiyon biyu ta hausa da ke nan birnin tehran na kasar iran ni awal kun da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma ga shirin muryoyin masu saurare Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa voh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku a kwarya malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka mai muku magana alkasun babali ma'ahar daga jihar agadas a jamhuriyar niger dangance da damar da kuke bamu muna tofa albarkacin bakin mu yau tsokacin da nake son yi bisa wani kwamiti ne na matasa a nan jihar agadas wanda karkashin mai martaba aka naɗa shi da magajin gari saboda sa ido cikin unguwi bisa tabarbarewar tarbiyyar yara matasa da ta lalace bisa shaye-shaye muna kira ga al'ummar jihar agadas su ba wannan kwamiti na matasa goyon baya saboda za a shiga unguwoyi lungu da sako saboda taɓarɓarewar tarbiyyar yara saboda abubuwan da muka fuskanta a cikin kwana kanga na jihar agadas muna kira ga al'umma su ba shi goyon baya mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadas salamu alaikum barka ku da waraka radio tehran kuna ta da naku abdurrahman ibrahim wanda an kai sani da abdu da ikakan daga nan arlit jamhuriyar niger eh, muna godiya da wannan dama da kuke ba muke magana bisa abubuwan da suke faruwa a cikin fado wannan duniya yau muna son mu kira ga jama'a a rika zuwa likita ko in ce asibiti ana ba da taimako na jini don shi wannan taimako na jini in kun ka ba da shi an ka ɗebe shi an ka aje wani iya zo wanda bai da lahiya ma'ana wanda bai da jini wannan jini za ɗauka a sa mishi kankana wurin kun samu dada kuma kun ceci rayuwa mai magana kakan gabas gabar mu a cikin jihar tawa daga nan arbit sai an jima a huta lafiya ba ta alkhairi. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran suna na gwani lawan ni game da nasu wani dama ne ci dangane da ah, sanya dokar har ta manyan tituna a nan garin kano da aka wa masu sana'ar ta sau so gaskiya a hakan bai dace ba duk da dai yanzu muke samun labari cewa a gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje an janye wannan doka tare da shi da honorable shugaba na karota wato md karota honorable babu baɗan agundi lalle mu al'ummar jihar kano mun ji daɗin wannan lamari kuma muna kira da su shugaba shugabannin masu sana'ar adaidaita da su jawa 'yan adaidaita hankali domin ganin cewa a sun kiyaye kuma sun tsaftace sana'ar su domin korar bata gari a cikin sana'ar su a naku gani lawan ali gamadan na kira ku daga nan garin gamadan cewa tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jamhuriyar musulunci ta iran biyoyi hausa kuna magana da malam hamisu matsin kai yan jihar da magaran mazaunin agadas yau dai abin da zan yi magana a kan shi ina yin magana ne a kan shugabanninmu na afirka to lalle kan wannan abubuwa da suke ta faruwa tsadar abinci da shiga cikin kunci na rayuwa sauran abubuwa wanda ma ba sai na faɗi ba da kowa ya san su a halin da ake ciki a yanzu a gaskiya ni kusan in ɗora laifin ga shugabanninmu na afirka akwai rashin adalci a gare su gaskiya mu kuma talakawa ya kamata mu koma ga allah mu koma ga allah dan lokacin da ka gani wani abu yana ta faruwa to lalle cikin biyu ɗaya ne akwai jarraba ta ubangiji wanda kai ma talakan da kanka kuma dole sai kun koma ga Allah lalle mu koma ga Allah ne ta istighfari gabanin mu kuma gaskiya akwai rashin adalci kan ina muku fatan alkhairi assalamu alaikum sashen hausa na tairar murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga madatai da magaram ina so ku ba dama ya tsokaci a dangance da bashin da nijar take fama ta ci a bankin duniya na majalisar aikin duniya to muna fatan wannan bashi idan ta shi to 'yan ƙasa su amfana da shi ya kamata a sa ido duk yadda aka ga a an so shi ta hanyar kiwon lahiya ta dalilin kiwon lahiya a dalilin covid-19 na yaki da ita to muna fatan dai kai amfana ba wasu 'yan tsiraru ba yi karkata da kuɗin domin wannan kudi da aka amso shi saboda yan nijar aka amso shi ko muna fatan gwamnati wadda ta bazu ta yi ruwa ta yi tsaki ta ga yadda kuɗi ya bi hanyar da ta dace musamman ma shi ma ministan kiwon lafiya na kasar nijar da ilyas mai nasara ya kamata duka abu a sa ido wannan kudi idan aka amso shi ya bi hanyar da ya dace domin yan kasa su amfana da shi. mai magana isu ne maɗaɗai da magana da Nijar na kira ku da nan maɗaɗai da magana. bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa biyu hajji daga birnin tehran malami na gaba sai ka ja mu je Radio Tehran, Radio mai albarka kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Elias Ferezi na kulabar a yanzu da take agadas jamhuriyar niger. Taro da 'yan majalisar dokoki sun kai bisa kan abin da ya shafi kasafi na wannan shekara da take kama inda suka amince mafi rinjayen su suka amince game da kudiri wanda shugaban kasa ya sama hannu. To wannan eh, mataki da sun ka ɗoka mataki ne mai kyau to amma abin da muke so ya kamata shi kasafi da ake na duk shekara shekara ya kasance a kowane fanni duk da gaskiya muna ganin sauyi bisa kan can baya kowane fanni bisa abin da ya shahi ilimi lafiya tattalin arziki da noma da kiwo da saura abubuwa wanda yake kowane bangare an ware mishi mulika to ya kasance wannan aikan ana bibiyar shi a gani eh, me amiyar sauya a cikin mai abu sauya ba da fatan za ku tashi lafiya salamu alaikum muryar masu saurare giran rediyon musulunci na iran ina muku fatan alkhairi a daidai wannan lokaci mai magana jibrin banga mai sai da mai daga jihar Bauchi Najeriya. A zahirin gaskiya muna jin daɗin wannan shirye-shirye kuke gabatarwa da kuke ba mu dama muke mika korafe-korafen mu da kuma mika sakon gaisuwa dukkanin ku ma'abota wannan shirye-shirye na rediyo Ubangiji Allah ƙara muku ƙarfin gwiwa. Mai magana na ku Jibrin Bunka mai sai da mai daga jihar Bauchi Najeriya ina ku fata a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Mumin Muhammad daga jihar Zamfara solo Kalgan mai magani ina so yau kowa bani dama domin na faɗi abin da ke ce mun a ƙwarya a zahirin gaskiya irin kalaman da wasu manyan 'yan siyasa namu suke yi a wajajen kaddamar da kamfen ɗinsu to gaskiya wannan kalaman da suke yi ba abu ne mai kyau sannan su suke ƙara hura wuta ko ce husuma cikin al'umma kamar irin kalaman da wani ɗan takarar a jam'iyyar apc wanda ya yi a jihar kano shi da kuma wani shima da ke jam'iyyar ampp mai kayan marmari kenan irin wannan kalamai da suke gaskiya ba shi da kyau kuma ya kamata ita hukumar zaɓe da kuma mahukuntan najeriya ya kamata ta kira su zauna da su domin su a irin waɗannan kalamai da suke na harzuka al'umma da sa al'umma cikin wani hali na tashin hankali ya kamata ma manyan 'yan siyasa musu bar talakawan najeriya su ji da abin da ya dame su amma ba su dinga zuwa suna tara su suna haɗa gaba suna tara jijiyoyin waya salamu alaikum warahmatullah sashen hausa na radio musulunci ta iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka jihar ta magaram ina so ku bani dama zan tofa albarkacin bakina inda za mu yi jingina ga 'yan kwallon senegal inda suka yi kokarin ketara ga na sha shida hakan kwarai mun yi farin ciki mu yan afirka muna fata allah ya ba su nasara su kawo mana kofi na farko a nan kasashenmu na afirka kuma muna kira ga mahukunta masu kula da harkar kwallon kafa a nahiyar mu ta afirka musamman ma nan niger yana da kyau su cire san rai su cire san zuciya su zaɓa yan kwallo wanda suka iya su fidda mu kumya a ko da yaushe a ko ina ake kwallo muna fata allah ya kawo mana kwanciyar hankali allah ya sa kasashen afirka nasara a cikin wannan wasa mai magana ya kuma mai aski ba da kaka a jihar da magaram jamhuriyar niger ku tashi lafiya sashen hausa na bisu ne maɗafe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗafe da magaram ina so ku ba dama ya so kama ɗalibi da aka yi wa matar shugaban ƙasa najeriya muhammadu buhari batanci ta fuskar social media to gaskiya wannan hakan bai dace ba kuma ya kamata hukumomi da suka nauyi abu yana ta a su na bincike ya tabbatar an yi bincike abun haka ne ya faru kuma ya kamata idan za a yi hukunci a rikin daidai ruwa daidai da muka ji an ce hukumomi sun kama shi sun doke shi halma ya magaganta gaskiya haka bai dace ba ya kamata idan za a yi abu a rika yin shi zuban tsari kuma abu doka yadda doka ta tanada a kan laifi kuma muna fatan irin wannan hakan ba zai sake faruwa ba kuma ita ma ba ta shiga kasa muna mata roƙon da gafarta mushi ta ya shi a kan batanci ne idan dai hal abu ya tabbata na gode ku tashi na mai magana isu ne maɗatai da magaram kure ne zalla kira ku daga nan maɗatai ku tashi na. da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka shi muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. da ƙarshe ga shirin afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkamu da hutawa da kuma fatan kuna lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. Sannan har Allah yau barkamu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikin sa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau dinnan a cikin wannan shiri namu za mu taɓa labarin nan ne na yadda shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da sabbin takardun kuɗin naira kudaden da aka kaddamar din sun hada da naira biyu mai launin ja naira biyar mai launin kore da kuma naira dubu mai launin ruwan toka Shugaban buhari ya ce sabbin takardun kuɗin za su taimakawa najeriya ta wajen warware matsaloli da dama da suke addabar ƙasar duk a cikin wannan shiri wanda ni awal kunya zan ja akalarsa shugaba buhari ya ci gaba da cewa sauya fasalin kudaden zai yi tasiri da gaske wajen taimakawa ta magance matsalan yaduwar kuɗi ba bisa ka'ida ba da kuma cin hanci tattauna wannan batu mai matukar muhimmanci na kaddamar da waɗannan sabbin kuɗaɗe wannan shirin ya gayyato alhaji sa'idu usman kunya babban manajan bankin fcmb na nigeria rashin titin bombay da ke jallababar hausa don jin yadda sauya kudin ke tafiya a bankin nasa misali kama mutum ne mai kudi sai ya kawo kudi a banki ya kama miliyan 30 ya ajiye shi kuma kullum yakan ci kasuwa da wannan kuɗin ne ya za a yi samu kuɗi ya yi wannan sayayyan a ƙauye kafin abubuwa su fada wa da kwaya gane amfanin rashin amfani da takardun kuɗi. eh kamar wato kamar dai da eh, kamar dai da ake yi yanzu ne ai muna da yan kasuwa wanda suke nan da wani wasano sukan buƙaci cash wato tsafin kuɗi a hannu za su shiga ayyuka ta gane ko don su don su so wannan kayan amfanin gona a yanzu haka za ka ga mutum ya taɓa kuɗi mai yawa kamar da kafa wani miliyan talatin wani miliyan goma wani miliyan ashirin zai raba wa mutane su shiga amma kamar yadda ka faɗa nan ba da jimawa ba za a fito da tsarin da no za su yi karɓa cash ko ba da kanta kamar yadda gaya maka garuruka da suka zama affected su ne kamar kano lagos port abuja da a cikin kaduna wajen ishi na magana cashless ko cash threshold wanda za ka akwai tsaban kuɗi za ta yi karba akwai kuma tsaban kuɗi za ta yi ajiyewa kamar na gaya masa daga farko idan kuma a kan rena sunan sunansa individual kenan za ka yi ajiye naira dubu ɗari biyar a rana sannan kuma za ka yi ɗaukar naira dubu ɗari biyar a rana amma kamar sauran garuruka da bai shafa ba kamar su jigawa katsina bauchi da sauran garuruka namu na nan arewa da kudu wannan mutum zai iya transaction irin da ake yi a nan su kano da lagos da abuja amma kamar na gaya maka ta babban gwamnatin tarayya za ta fitar da tsari na cewa oke nan gaba ga abin da za a dinga ɗauka wa kowane kamfani sannan kuma individual account shi ma ga abin da zai ɗauka a kowane rana daga account sannan idan kuma sawa ne shi ma za a baka cewa ga abin za ka saka a rana a takaice sannan kuma in ma individual ne shi ma ga abin za ka yi sawa a rana a takaice amma da a yanzu da ake ciki shine an zai ka kuɗin da yake an nasu suke amfani da shi suke shiga bayyuka suke so wannan kayayyakin amfanin gona amma na tabbatar maka nan da ba ba mutumin kauye ba ko ma mutumin da yake daji ne da idan Allah idan mutane suka fahimci wani abin za mu samu sauƙin abubuwa da yawa kamar ɗaukan kuɗi akwai hatsari ta tare da shi ake kuɗi a gida akwai hatsari ta tare da shi abubuwan nan duk zai koma cikin account ko katinka inda za ka yi kawai da ke transfer ko kuma ka je wajen wannan masu agency banking ka yi shirin sa to yanzu kamar da yake an kusan zaben shugaban kasa kan kuma ana siyan ƙuri'in jama'a a wajen zaɓe ya za ku yi ku eh. hana wannan abubuwa da ake na ba da kuɗi a wajen zabuka da sauransu eh to mu ai mu ba hukuma ba ne mu wajen ajiya ne mu karɓa ne an kawo a ajiye an zo karɓa mu bayar a bisa ka'ida amma magana mu hana wannan ba hurumin ba ne wannan hurumi ne na law enforcement agency su ne suke da hurumin za su gurin zaɓe su ga cewa su waye su waye za su yi kuri'u amma banki ba da wannan hurumin da za ta je da ya ta hana ko ta saka. misali kamar ka san ɗan takarar gwamna a kano wanda kake da zama kafin a yi zaɓe sai zo ci a bashi miliyan ɗari. ai to ba mutum miliyan ɗari ma bai taso ba kamar na gaya maka akwai ka'idar ɗaukan kuɗi sawa ne yanzu bai da ka'ida a halin da muke ciki a yanzu in za ka saka naira miliyan ka ne ka kawo ka saka a pound amma in za ka cira ko ma wannan ka'ida yana nan wanda kamar na gaya maka nan gaba kuma ita babban gwamnati za ta fitar da sanarwa da za a yi kan faɗin kasan nan gudun cire kuɗin amma mutum ya wai zai ɗauki miliyan ɗari a kan ɗin shi a jiya kamar kano ko lagos ko abuja ba zai yi ba ba a ɗaukar kashi. to yanzu wannan kanan shi ne aka fara buga kuɗin najeriya a cikin najeriya. kana ganin kamar sai hana yin jabin kuɗi? eto eh eh, kamar da shi wannan babban bankin tarayya ya an saka wasu abubuwa wanda zai shirye zai kawo yaya da dama misali kamar ne magana a lokacin da yake jawabi wajen kaddamar da kuɗin za ka ga wani ya haɗa kuɗi ga shi ne naira ɗari biyar da ɗari biyar amma ɗayan gefen ba na wancan ɗayan gefen bai amma haka za a haɗa shi kuma a karɓa wannan ka'ida bai kamata ba a ka'ida idan kuɗi ya yage ma bai kamata ba a karbe shi ba ko a sami sanatar sannan kuma bayan haka kudin sun gaji sun gaji a kokon da aka faɗa shi tun 2017 tun shekara ta 2017 suna na calculation akwai na 2018 akwai na 2019 duka ga suna a haɗe to wannan canjin da yake zai kawo gyara wa shi kan shi kudin masu buga jamin kuɗi sannan su samu damar da za canza musu wani fakali wanda ba kowa ne zai samu yin wani abubuwa ba kana tawa banki a san cewa wannan ba kuma ne mai kyau ba sai za a nema a kama mutum da shi a lokacin da aka canja kuɗi bayan da aka gama yakin basasa na najeriya sai ya zamanto daga baya kuma ana karba a kai dimi account zai karba bayan an rufe ana ne kamar za ka da lokacin karban wannan kudin a nan gaba kaddamar da sabon kuɗi a Najeriya wani lokaci bankin ya ƙara na yin ayyuka da zai taimaka wa jama'a karɓi kuɗin nan cikin hanzari. sauri su za su zo don su canza da kudin amma yanzu kamar yadda muke nan na tabbatar maka mutane ba za zuwa sosai amma da nuna aka ce a shiga sabon shekara lokaci ya fara zuwa to lokacin za ka ga mutane sun fara roshin suna zuwa kan cewa za su shiga da kudin su kada su a bar su a baya. na ga gwamnan babban bankin najeriya yana cewa wanda ya fara kawo kudi shine za a fara ba sabon kudi wato yanzu da ba sun kawo kudi ba ba su canjin su kenan sai daga nan gaba mutum ne da kudinsa gaba ɗaya daga gidansa ya kawo bankin ku tsohon kudi kenan ko kuma yanzu ba ku fara bada sabon kuɗi ba ba ka ne kamar kwana biyu zai tsaya ce baya da abin da zai sayi abinci a gidansa kafin a kawo sabon kuɗi za ka yi ga masu kudin ƙauye su kawo canjin nan da gaggawa saboda kar kuma a zo a rufe kofa eh ana nan a rediyo da jaridu ana nan ana ta bayani cewa da abin da yake faruwa kuma kowa ya tashi ya abin da ya kamata ya yi kafin lokaci ya kure masa kar kai mamaki malam mutumin da yake kauye zai taso ya yi wanda yake birni ba zai yi ba sai lokaci ya kure ganin muna da sauran lokaci ga tushen wasu daga cikin labarun duniya dakarun kare jin juhalin musulunci na kasar iran wato rgc sun bayyana cewa daga yanzu ba za sake daga kafa ga masu tare da tarzoma da kuma 'yan daba gami da 'yan ta'adda ba bayanin dakarun kare jin juhalin musulunci na rgc ya ce matakin da ma'aikatar shari'a ta ɗauka na zartar da hukuncin kisa akan wasu da aka samu da laifin yi wa isra'ila ayyukan leƙen a iran matakin ya daidai bayanin ya kara da cewa ya zama wajibi a ɗauke dukkanin matakan da suka dace domin tabbatar da cewa an bayar da kariya ga ƙasa da kuma al'ummarta da kuma kare ƙaddarorin jama'a da na gwamnati tun bayan da aka fara gudanar da zanga-zanga a ƙasar iran a ranar 16 ga watan satumba bayan mutuwar masa amini a asibiti bayan kamata da 'yan sanda suka yi suka rashin saka tufafi na mutunci zanga-zangar ta barke a wasu sassa na kasar ta iran inda wasu suka dinga kai hare-hare akan kaddarori na gwamnati da kuma na jama'a yayin da hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 200 a sassa daban-daban na kasar ta iran daga lokacin zuwa yanzu. shugaban kasar afirka ta kudu cyril ramaphosa ya ce makomarsa tana hannun jam'iyyarsa ta anc a jawabin da ya yi karo na farko tun bayan da aka fitar da rahoto game da badakalar da ake zarginsa da cewa na da hannu a cikinsa na wasu kudade waɗanda aka sace daga gonarsa yan hamayya a kasar afirka ta kudu dai sun kira sirar ramaphosa da ya sauka daga kan shugabancin kasar ranar asabar mai magana da yawon mr ramaphosa ya bayyana cewa shugaban kasar ba zai sauka daga kan mukaminsa ba domin kowa an zaɓe shi ne da ƙuri'u na al'ummar ƙasa yanzu dai shugaban ƙasar afirka ta kudu ya ce manyan jami'ai na jam'iyyarsa ta npc ne za su yanke hukunci a kan makomarsa a ƙasar chad kuwa wata kotu ta yanke hukuncin ɗauri a tsakanin shekaru biyu zuwa uku akan mutane 262 waɗanda aka samu da laifin shiga zanga-zangar adawa da gwamnati wadda aka yi a watan oktoba wanda ya kai ga salwantar rayukan mutane da dama mutane 262 ne dai aka ɗaure wanda suna daga cikin mutane 401 waɗanda aka kama kuma aka gurfanar da su a gaban kotun da ke gidan yarin koro toro wanda yake da nisan kilomita 600 daga birnin injamina fadar mukin kasar ta chadi yayin da lauyoyi suka kaurace wa zaman kotun saboda abin da suka kira sabawa ka'ida mai gabatar da ƙara ya ce daga cikin mutanen 401 waɗanda suka gurfana a gaban alkali kotu ta yi wa 80 ɗaurin talala da je ka gyara halinka yayin da aka saki mutane 59 daga cikin su to jama'a masu rai kada a sha'afa labaran suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran wasu rahotanni da suke da alaka da jami'an tsaro a tarayyar najeriya sun ce jiragen yakin sojojin kasar sun hallaka wasu shugabannin 'yan ta'adda a zamfara su bakwai waɗanda ake neman su ruwa a jallo jaridar daily trust ta bayar da rahoton cewa an kawar da 'yan ta'adda waɗanda suka yi ƙaurin suna a jihar kaduna sakamakon harin da jiragen yaƙi na sojojin saman najeriya yi a kan yankunan da suka buya rahotanni da sun ce waɗanda aka kashe ɗin sun haɗa da jibrin gurgu da isa jauro da tambol daga jihar zamfara sauran da aka kashe kuwa sun haɗa da noti bala da yunusa da burti wanda ya kasance sanannen abokin wani dan ta'adda wanda ake neman ruwa jallo wato haladu buharin yadi edward capret mai magana da yawurin danar sojin sama ta najeriya ya tabbatar da kai harin da kuma sahihancin labarin a bangaren wasannin cin kofin kwallon kafa na duniya da ke gudana a kasar qatar kuwa kurusha ranar jilitin ta cire takwarar ta japan daga gasar cin kofin ta hanyar bugun da kai sai mai tsaron gida da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa rana inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon zangon ku huta lafiya